بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقوق وتنزل قادة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da ya daidai da 27 25 ga watan bakwai shekara 2019 a wannan masallaci masjidu ahalin baiti wa sahaba a wannan layi na hausa a cikin wannan gari namu na kaduna a bayan tsawon shekaru masu yawa da muka dakatar da karatu a wannan masallaci daga bayan sallar nan muka yi tunanin cewa lallai ya kamata mu dawo da wannan karatu bayan darasi tara da muka yi a jere a cikin littafin a hakamu siyan sittin min shawwal to daga nan muka ce insha Allah za mu dora mu ci gaba da karatu ba za mu sake yanke karatun ba la'akari da muna cikin watan zulqa'ada yanzu daga nan sai zulhijja daga nan sai watan almuharram watan almuharram yana ɗaya daga cikin wata da 'yan shi'a suke bada koli kuma kamar yadda za ku gani shi malam mai littafi ya faɗi cewa yana daga cikin masail da da yawa daga cikin malaman sunna ba su ba shi kulawa ba banda mun buɗe wannan kofa hatta wajen debate da su akan waye kashe Hussein Fili da kai da yawa daga cikin mutanen mahallin sunna suna jin tsoron tattauna matsalar kisan al-Imam Hussein an gane dan haka wannan littafi ne da yake dauke da shafi 129 wanda suke son littafin mu dora akan shafin mu na sahabatul kiram ko sannan akwai shafinmu na facebook duk wanda ke shi zai iya shiga ko yanzu da laudin din littafin ya sauke wannan kuma suke son irin wannan bugun a hannun ashabatul kira wannan mu'assasa wannan kuma suke son irin wannan bugun da ke hannunmu gashi shafi a irin wannan bugun kamar haka an gani to a za su iya ba da kamar na ganin naira 700 zuwa 800 a yau musu shi a haka wannan inda za mu samu adadi na mutane da za su siya da yawa tunda sun sa hukukun taba a gairin haku haƙƙin buga littafin saboda muhimmancin matsalolin da aka tattauna a ciki ba su sanya ka'ida ba cewa duk wanda ma zai iya buga littafin ya yada a duniya ko ba abu da take da haka inda za mu samu adadi na waɗanda za su siya da yawa ko wani mutum ya ɗauke na ginoyi sai a sahabatul kiram za ta iya bugo littafin tun da wani lokaci za a buga littafi adadin da yawan da za a buga shi ke sa a samu sauƙi gurin buga littafin an gani amma ba za mu cire kuɗin mu saka ba in muka tabbatar da cewa ba riba za a samu ko kuwa duk wanda ya damu da karatun ya je ya bugu ko kuma ya sauke a intanetin da a kunshi ko kuwa sunan wannan littafi man qatala al-husaina radiyallahu anhu wa ya kashe al-imam husaini bi kalim abdul aziz abdullahi bin abdul aziz wannan shine at-taba'a as-thaniya darul amal al-qahira wanda suka buga huququt taba'a ghayr mahfuz malan ya fara yake cewa bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala nahmaduhu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya cancanta a gode masa saboda zarfu makan da zaman Allah subhanahu wa wata'ala ake gode masa duniya da lahira lahu alhamdu fil ula wal akhirah Allah shi yake da godiya duniya da lahira sannan shi yake da godiya sama da ƙasa lahu alhamdu fis samawati wal ardi shi yake da godiya sama da ƙasa da haka duk wani wanda za a gode ma idan ya abu to godiyar da za a yi masa juzu'iyya ce amma Allah shi yake da godiya mutlaka wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah Allah ka taimake mu wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah subhanahu wata'ala da ista'ana da istaghfara alifun da sinun da ta'un da suka shiga ciki na talab ne wannan fi'ilin istafa'ala idan ya zo yana ɗaukar ma'ana ta kai wajen guda goma a wajen malaman lugha shi yasa karka ɗauka cewa duk sanda kaga istafa'ala ya dullu ala talab wani lokaci yakan zo ma don ya nuni akan mubalaga wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawukan mu saboda malamai sun ce rai ta kasu gida uku akwai annafsul lawama akwai al'ammara bisu'i sannan akwai annafsul mutma'inna wa min sayyiati a'malina da kuma aikin mu mara kyau man yahdihillahu dan mutumin da Allah ya nuna masa hanyar shirya ya kama ta yi riki wala mudilla lahu babu wanda ya sai batar da shi wa man yudlil wanda Allah ta'ala ya nuna masa hanyar shirya ya ce ba zai bi ta ba fala hadiya lahu babu wanda ya isa shiryar da shi da akwai ya samu dawa Allah ya ce wa amma samu fa hadainahu. amma fasta habbul ama alal huda mun ce musu ga hanyar shirya da suka ce ba sa san shirya bata suke so sai zaka yi da su ba yadda za ka yi da su da haka shi yasa dan adam Allah ya ce inna hadinahu sabila in ma shakiran wa in ma kafura eh sannan Allah ta'ala ya faɗi cewa wa hadinahum najdain mun shiryar da shi mun nuna masa ga tudu guda biyu tudu na alheri da kuma tudu na sharri wa ashhadu ina shaida cewa Allah ilaha illallah babu wanda ya cancanta abauta mata da gaskiya in ba Allah ba kuma wahadahu Allah shi shi kadai yake wahadaniyarsa kuma wahadaniya ce wacce la saniya laha domin ana cewa wahid a ce sani a ce salis amma wahadaniyar Allah da ka ji a ƙur'ani yana cewa ilahukum ilahu wahidu yace hadha balagun lin-nas wal yunzaru bi wal ya'lamu anna ma huwa ilahun to wahdaniyya ce shi wa talasaniya laha yasa an baka gane haka ba sai ya faɗa maka a wani wajen yace qul huwallahu ahad kace Allah shine ahad shi wahdaniyya sa wahdaniyya ce wacce talasaniya laha shi yasa duk wata awwaliya an san sanda da ta fara amma shi Allah shine wanda farkonsa bata da farko subhanahu shi yasa yake faɗa cewa wato huwal awwal sannan kuma shine al'akhiru allazi laysa ba'dahu shay'un da yana shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala kuma wahadahu Allah shi shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya allazi khalaqa al-maw allazi khalaqa as-samawati wal ardi wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu تقديلا ina shaida cewa سوى أن محمدا عبده rasulu lalle annabi muhammad bawan allah ne kuma manzon allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan wajen ne malamai suka ce kuskure ne mutum ya zo wajen kutubatul hajja idan ya sa nunun ya ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina to kada ka zo nan ka ce wannan shahadu sai dai ka ce wa ashhadu saboda fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana a wajen shaida ka kaddara baka san kowa a duniya ba yanda kanka ka sani dan abin da ka sani a zuciyarka kake ba da shaida ba shi bane a zuciyar wani to da ka kakka wakilci wani wajen ba da shaida ka ce wa shahadu, shi yasa ko a wajen kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu me ake cewa ashhadu ko nashhadu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka an gane a cikin wannan kalma ta abduhu wa rasuluhu akwai mai da martani ga bangarori guda biyu bangare na abduhu yana mai da martani ga wanda za su ɗauki haƙƙin da ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haƙƙin da yake ba na shi ba ne na Allah ne su bashi. shi duk yadda kaga annabi yana da matsayi a wajen Allah ta wannan bata cire shi na alaƙa daga barin cewa shi bawa bane na Allah a'a yana nan a matsayin sa na bawa Allah da haka alaƙa tsakanin Allah da annabi alaƙa ce ta alkhaliku da almakhluq shi Allah shine qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahid alqahhar shi kuma annabi yana daga cikin almakaluku abinda Allah ya halitta amma a cikin halittar Allah shi ne wanda ya fi kowa daraja a wajen Allah shi yasa kake ganin alfazazi da ya zo cikin ishiriniya yake cewa wahal ba da masarafu lima wula ga yake yanzu bayan tafiyar dala da Allah ya sa aka yi da annabi aka tafi da shi wajen shi akwai wata daraja ta kololuwa da annabi yake nema a wajen Allah sai yace to kakka da an ce an taba da shi wajen Allah ka ɗauka ya cancanci wani haƙƙi na Allah sai sauri yace huwal abdu hakan shi da kake gani bawa ne na Allah ƙarrabar ko ina ya kulawa ce ta Allah ta sai samu wannan matsayi da haka Allah ya ta faɗa masa wannan a Qur'ani cewa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا سبحان الذي أثر بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أليس الله بكاف عبده فأوها إلى عبده ما أوها هو الذي ينزل على عبده آيات بينات وأنه لما قام عبد الله أرأيت الذي ينهى عبدا يا صلى ذاك أنب قصر كان صلى الله على علاقة تشيبا وأن الله ني الله كما شيني مهل تنسى ذاك وأن كشيدي ني da ahir da jan kunne wanda za su ɗauki haƙƙin Allah su ba annabi da ko mashirmantan da ba su karatu ba san Allah ba sai ka ji suna cewa alaka tsakanin Allah da annabi kamar Hassan da Husaini wallahi tallahi ko da haka mutane su kiyaye Allah a kiyaye Allah da haka san annabi shi ne na san Allah amma san Allah shine asali shi yasa da maga a cikin suratul baqara da ya gama faɗa cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون da ya gama sai ce amma wa minan nasi man yattakhid min dunillahi andada yuhibbunahum sai ce walladina amanu ashadd hubban lillahi wayanda suke masu imani sun fi kusan Allah sama da kowa da aka san Allah shine asali duk wanda ba Allah ba to san shi reshe ne na san Allah saboda Allah ya fi haƙƙi akan kowa sama duk wanda ka sani wanda ba shi ba shi yasa da mu ka bin malik lokacin da aka zo masa da labarin cewa an karɓi tubarsa sai dai tambayi annabi ya ce daga gurinka ko daga wajen Allah annabi ya ce daga wajen Allah ne saboda ai ya san akwai mutanen da suka zo suka kawo uzurin annabi ya karɓa sai ya halifu na billahi lakum idan qalawtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innakum rijis wa ma'awahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun يحلفون بالله لكم لترضوا عنه فإن ترضوا عنه فإن أنكم كن يدد سؤال لا يرضى عن القوم الفاسقين با يدد بأي الله يدد متاني أين هو فاسقين sannan a cikin kalman wa rasuluhu akwai mai da martani shi kuma ga wanda za su yi jafa'i su ki da shi a matsayin sanadan sako daga wadan Allah da haka ba za a samu an rasulu ba sai ya hada abu hudu dole sai an samu al-mursil wanda ya aiko ismu fa'il na arsala sannan al-mursal wanda aka aiko shine ar-rasul shi kuma ar-rasul shine al-muballighu kalamu mursalihi wanda yake isar da magana wanda ya aiko shi sannan sai an samu risalar da aka aiko shi da ita shi kuma an aiko shi da alkur'ani da sunna wa anzalallahu ilaykal kitaba wal hikma sannan sai an samu wajen wa aka tura shi wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira da shi ne malam yake ta ya ayyuhan amanu ya ko inda kuke da imani ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah matakar jin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kada wanda ya kuskure ya mutu fati yana kan tafarki na musulunci ya ayyuhan ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu ku ji tsoron rabbakum alladhi khalaqakum ku wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rai kwaya daya wa khalaqa sannan ya halitta min ha daga wannan ran kwaya ya halatta zaujaha matar shi wa basta Allah ya yada min huwa daga waɗannan guda biyu rijalan maza kasiran da yawa wani sa'an tun da an maimaita kasiran ba an ci wani sa'an kasira ba da mata da yawa wattaqullaha ku bi tsoron Allah wallazi tasaaluna bihi wanda kuke tambayar junanku da shi akan abu a ce wa na kai abu dan Allah wa na ka bari dan Allah sannan wal arham ku duk kuma tsoron yanke zumunci da haka da ga cewa arrahimu mahaifa jam'insa shi ma arham ne wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha kaga al arham jam'i ne na arrahim mahaifa sannan haka zumunci ma shi ma al arham me alakar wannan da wancan a nan wajen yanzu duk cikin mu duk wanda ya auri mata zaka ga shi ya je ya zabo ta kuma yau in wani abu ya faru za a iya karta layi amma duk wanda yake da wa kokari a nan wajen ba shi ya tsara ba wane ya zama wani shi ko wane ya zama kane shi Allah ne ya tsara haka kuma ila yawmul qiyamati baka isa ka yanke wannan alaƙar ba sai yasa Allah sai yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wannan abin da Allah ya sanya wanda ba mahalukin da isa yanke shi Allah sai yace wal arham ku duk tsoron yanke wannan alaƙar sai yake cewa inna allaha kana alaikum raqiba Allah ya kasance mai kiyayewa akan ku akan duk abin da kuke yi ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi maganar da ta dace yuslih lakum a'malakum Allah sai ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya Allah ya Allah ya bi Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad faza to ya rabauta fawzan azima rabauta mai girman gasken gaske malam ce amma da bayan haka fa inna asdaq alhadisi kitabun lahi zancen da ya fi kowane zance zama gaskiya a duniya shine maganan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man asdaqu min Allah hadisa sannan wa man asdaqu min Allah ila wa khairul lahadi. shiryar da tafi kowace shiriya ita ce hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce shiryar annabi muhammad wa sharral umuri wa umuri mafi sharrin al'amara su ne ha abubuwan da aka kirkiro wa kulla muhdathin muhdathatin bid'a duk kuma abin da aka kirkiro bid'a ne wa kulla bid'atin balala duk wata bid'a fata ce wa kulla dalalatin fin kuma karshen bid'a wuta take kai mutane Allah ya kiyaye da haka haka nan ne za ka zo suna ta tawili a ce kullu akwai hujjiyya akwai kullu hadda kullu ku ciyama da akwai hadda kullu kullu kuciya ma da akwai an gani shi yasa shehu ibrahim ya sa a littafin tafsiratul anam fi annal ilmi huwa al-imam shafi bi da rabi ya dauka yana magana cewa ba wata bid'a mai kyau duk bid'a bata ce yace saboda haka kullu tana nan a babinta har ma yayi tahaddi yace duk wanda ya isa yake ganin cewa akwai wata bid'a mai kyau to fal yatafaddal alaina bi ibanati magana yayi wajen shafi bi da rabi a ƙarshen littafin tafsiratul anam fi annal imma wal imam da abubuwan da wasu ke cewa bid'a ne ya kawo yace ba bid'a bane ba an kasa ta gida biyar ba an ce akwai wajiba ma a bid'a wai wajibi ne sai an yi ta akwai mustahabbiya a bid'a akwai hasana akwai husaina hadda husnama ma da a cikin bid'a yace ba wata bid'a ne to duk bid'a ne haka ya faɗa to da yawan mutane ba su sani ba sai mutum ya ce maka shehu usman ya faɗa a cikin iya usunna ya ce an kasa bid'a gida biyar a'a shi shehu usman ka je ka duba ka gani wanda ya fara yin wannan shine izzuddin bin abdussalam a cikin littafin sa qawaidul anam fi masalih al anam ya koyar ta taqsimun bid'a kuma tun a zamanin shi da yawan nan al-imam shatibi a cikin alaihisam ya mai kata-kata ba wata bid'a mai kyau da haka in ka je ka ɗauko za ka ga shi ɗan fodiyo a wajen wani ya ɗauko kuma za ka ga da zai faɗi maganar sai ya ce wane ya ce ba ra'ayi shi ba ne an gane to da ba wata bid'a mai kyau in dai bid'a ce ku duk bid'a ɓata ce wannan ita ce magana ta gaskiya malam yake cewa maqtal al-husayn kisan al-imam husayn min al-umuri allati yana daga cikin al'amura wacce yalhadu shi'atu bihi yan shi'a suke fadatta kasirin da yawa wa yuhawiluna suna kokari min khilalihi ƙarƙashin matsalar faɗan kashe Hussein ta shiwi a tarihi hadin da umma wato lalata tarihin wannan al'ummar wa ka'annas sira'a kai ka ce rigima da faɗa kad waqa'a yana aukuwa ne baina man yumassalu shi'ata tsakanin wanda yake bangaren shi'a wa huwa al sun sun cewa al husaini shi yake bangaren wa shi'a wa yazidu da kuma wanda ke bangaren yazidu alladhi yumassilu ahlus sunnati wanda shine wanda suke goyon bayan ahlus sunna kafin da mu fara tattauna matsalar nan abin da suke fadawa magoya bayan su kai tsaye abin da suke cewa ma yazidu ne ya kashe al husaini da ka mu dinnan duk wani ahlus sunna jikan yazidu kuma yana goyon bayan kisan da ake ma al'imam imam da haka kamar duniya ta dare gida biyu yan shi'a na bangaren al'imam imam Hussein suna damuwa da kisan da aka yi ma jikan annabi su kuma ahli sunna suna bangaren wa yazidu sannan suna goyon bayan kisan da aka yi ma jikan annabi haka matsalar tafi sai yake cewa haka za yi shi'a shi'atu asira haka yan shi'a suke suranta wannan wato rigimar da ta faru ɓangarori guda biyu sai yake cewa innal husaina amma al-imam husaina radiyallahu wa arda sayyidun shugaba ne min sadati ahli sunnati wal jama'a daga cikin shugabannin ahli sunnati wal jama'a wa i'tiqaduhum fihi aqidar da ahli sunna suke da shi akan al-imam husaini jikan annabi muhammad annahu mata shahida ya mutu yana matsayin shahidi kuma ka ga shahidi Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun la ne a wajen ubangijin su ana azarta su sa'idan sannan al-imamu sai a aƙidar mu ya mutu yana mai arziki na lahira ba matsiyaci ba akramahu Allah kuma a wajen mu Allah ya karrama al-imamu Hussein bi shahadati da shahada wa ahana sannan Allah ya wulakanta qatilihi wanda duk yake ya kashe al-Imam Husaini ko yake da goyon baya gurin kisan al-Imam Husaini sai yace qatluhu kisan alimam imam Husaini azima musiba ce mai girman gaske gaske yustarda'u ana yin istirda'i inda lokacin duk da mutum ya tuna ta bi qaulihi azza wa jalla da faɗin Allah madaukakin sarki da ce wa bashirin ladina wa bashirin sabirin a yawa masu haƙuri bishara su ne wa allazina idan asabatuhum musibatu su ne wa'inda idan musiba ta same su iza yana daga cikin kayan aiki na sharaɗi iza asabatuhum min musibatun ga musibatun ya kira a siyaƙi na sharaɗi to tana nuna musiba duk girmanta duk ƙanƙantarta ko yaya take idan ta same ka kana musulmi abinda za ka ce Kalu sune wanda suke cewa inna lillahi wa inna daga wajen Allah muke kuma daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala za mu koma to ulaika irin waɗannan alaihim a kansu akwai salawatun maghdubi wasu irin salatoci daga wajen ubangiji ne yabo sannan wa rahama sannan akwai jin kai wa ulaika humul mutadun su ne shirye da haka mantuki na aya kenan ko abinda ta faɗa abin abinda za mu fahimta wanda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa duk wanda bai da wannan sifar na farko ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim Da wannan yaban in baka cikin waɗanda in musiba ta same ka kai cewa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to baka daga cikin wanda Allah ke yaba na biyu rahama baka ciki sannan na uku in ana neman batacci a duniya to kai ne sahun farko dan ya ce wa ula'ika humul mutadu wayannan su ne shirye da shi yasa na Aisha annabi yana gyara fitila fitilar ta samu matsala ya istirja ita ce yanzu annabi ya ce mata ai kowane irin abu na musiba ya samu musulmi istirja ya kamata to sai ka dauki su wayannan mutanen ka gani ba istirja suke ba nan ne imanin su bai karfi ba amma wasu gurin da imanin su ya karfi wuta ake shiga an gane shine yake ta amma shi'atu amma su yan shi'a fa yakfika ya ishe ka qaulul husaini maganan al-imam husaini da yake faɗa yace amma ba'du bayan haka innahu kuma dukka zai faɗa muku duk matsalar da zai kawo a littafin nan matsala kwaya ɗaya ce kawai zai kawo daga littattafan sunna duk matsalar da zai kawo daga littattafan shi'a zai ɗauko yace sun ce kaza ga dalili daga littattafansu sun ce kaza ga dalili daga littattafansu yana daga cikin illa da matsala da shi a taiwa mabiyansu kamar yadda littattafan sunna ke samuwa ko ina littattafan shi a ba samuwa ko yanzu gobe na samu karamin yaro na bashi kuɗi na ce ka wajen malam adamu ko wajen malam musa mai littafi ka je ka siyo min littafin sahih bukhari ko ka siyo min muslim ko turmuzi da ya je ce akwai turmuzi za a bashi ya dawo amma yanzu duk dan shiyan da ke unguwan nan yanzu ka bashi kuɗi kace zai siyo maka usulul kafi wani ma bai ma taba ganin littafin babban na shi ka bashi kuɗi ya siyo ma to shine yake ce amma ba da bayan haka fa innahu qad atana khabarun fazi'un labari mai firgitarwa ya zo mana kutila muslim bin aqil an kashe muslim bin aqil wa hani bin urwa an kashe hani bin urwa wa abdullahi an kashe abdullahi bin yaqru wa qad khazalana shi'atuna ita kuma in shi'an mu sun a ƙasa gashi nan yana cewa ma sanaqifu alaihi fi hadha al abinda za mu tsaya a kansa cikin wannan binciken bi riwayati shi'a anfusihim da ruwayan ƴan shi'a kansu a cikin littattafansu bal inna ahadahum kai ɗaya daga cikin su ma qala lahu ya faɗa ga al-imam Hussein wal iyaz billahi Allah ka tsare mu yace ya Hussein abashir bin nar ya kai al'imam musulun ina maka bishara ta sai kai shiga wuta ɗaya daga cikin wanda suka aika ya zo da zai mutu kuma ɗaya daga cikin su ke faɗa mai haka ta ina maka albashi cewa sai ka shiga wuta shi yake cewa lida saboda wannan ne hammalatkum zainabu zainab ta ɗauke su binta ali radiyallahu anha ta ɗora musu mas'uliyata matsala na khizlan daga husaini ta badda al husaini wa qatlihi da kuma kashe al husaini kama satara kuma yadda da sandu zaka gani fi hadal muktasar a cikin wannan littafin takaitacce alladhi dafa'ani abin da ya tunkuɗa ni ila ta'alifihi zuwa ga in rubuta wannan littafin kasaratul khawf yawan kutsawa fi hadal maudu a cikin wannan maudu wastigilal shi'ati da kuma wato amfanin da shi'a suke yi lahu ga wannan daman istiglalan mazhabiyyan wato yin dama ta gina mazhabarsu ta'ifiyan wato na bangaren abin da ake ce masa ta'ifiyan na bangaranci ba'idan anil adil wanda ya nisanta dangane da adalci wal insafa da sanin ya kamata da haka akan ce al istighlalu da ma'anan intifa'u bi ka amfani da wani abu sannan ka fa'idanci da shi ba tare da haƙƙi ba tare da wato kulawa da ƙa'ida ta haƙƙi ba da haka sai suke amfani da daman kisan Al'imamu Hussein suna amfanuwa da ita wajen yada mazhabarsa ta shi'anci ba tare da kuma gaskiya ba sai yace yuqabiluhu ihmalu ahli sunnati sannan sai abinda yake fesin din wannan ya fuskanci wannan yuqabiluhu abinda yake muqabalantar wannan shine ihmalu ahli sunnati li hadha janib ahli sunna sun yi watsi da wannan janibin kuma ku duba da kyau ku gani a cikin waɗanda suke du'a ne masu karantarwa ba kowa ya ɗauki ajandar shi a amadin ajanda ba ba su wuce kaso biyar ko goma cikin ɗari ba da yawa wasu tsoro ma suke su tattauna matsala a kansu saboda wani gani yake in ya tattauna kamar zai mutu ka yi ba wanda wala ba wanda zai kashe kashe kwanan ka ya tsare kuma lokaci ya zaka mutu ko ba dalili sai ka mutu ko kuwa wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala littafi ne rubutacce in Allah ya yi zaka mutu sai ka mutu sai sa ali bin abi talib da kansa yake cewa lidulil maut an haife ku ne dan ku mutu kawai to kaga gashi yana faɗa cewa yuqabilu ihmalu ahli sunnati li hadha al yayin da su suka mayar da hanyar wajen amfani da ita dan gina mazhabar a daidai lokacin kuma maimakon ahli sunna su kalubalanci abin da suke yi wajen warwarewa cewa ba haka bane sai kuma a janibin mu kuma sai aka yi watsi da wannan matsalar sai zaman to kwata kwata ba a damu da ita ba na sha faɗa na ci yanzu ya kamata a ce kafofin sadarwa da muke da shi kamar irin su sunna tv irin su manara tv irin su usal tv irin su afirka tv da zaran an ce maka watan almuharram ya fito kowace tasha ya kamata a ce ta karkatar da akalata wajen bayyana ma duniya wai me ya faru a wannan wata na almuharram sai ya zamanto kullum kana jin masuliyya ta an kashe al'imamu sai ne amma daga janibi ya kake ji ko an yi watsi da wannan bangaren an gane ni kuma abin da ban yadda da shi ba ban yadda ba mutane na zaunawa suna sauraron karatu amma suna fama da wata shubaha kuma an kasa warware shubaha sai ka ba amfani ka zo kana karantar da mutane sunna amma kuma suna shakka akan sunnan da kake karantar da su karantar ba shi da amfani ba shi da amfani to shine yake cewa qad qasamtu hadha al na rarraba wannan binciken ila sittata fusulin zuwa gida shida al-fasl awwal fasali na farko ahlus sunnati wa alil bait radiyallahu anhu alaƙar ahalus sunna da mutanen gidan annabi waye ta karwalu wannan binciken zai kasance min mabahasai daga bahasi guda biyu bincike biyu al-mabhasul awwal bincike na farko manzilata ahlul baiti inda ahlus sunnati wal jama'a zai zo ya tattauna matsayin wa ahlul baiti a wajen ahlus sunnati wal jama'a zai zo ya tattauna ainihin wato wannan ita kadiya din an fahimta yi zai zo ya tattauna wannan wato kadiyar a wajen ahlus sunnati wal jama'a al-mabhasu thani bincike na biyu zai magana mawqif ahlus sunnati min qasl al-husayn radiyallahu anhu matsayin ahli sunna dangane da kisan da aka yi wajikan annabi muhammad muna goyon baya ba ma goyon baya murna muke bakin ciki muke to ka biyu za ka ji matsayin mu akan wannan matsalar alfasul sani fasali na biyu ma za ta arifa anil kufa mai ka sani dangane da kufa iraki wa fihi mabahasani a ciki akwai bincike biyu al mabhasul awwal bincike na farko al kufatu aqdu dari shi'a shine wato sansani na shi'a dama ba wai yanzu ba almabahasa ta alkufa mawutsin alkadar zai maka magana cewa kufa dama waje ne na yaudara idan aka tashi samun mutumin kirki daga can to za ka ga yana kai kololuwa haka in aka sake sake samun yan iska haka za ka ga suna kai kololuwa kuma gurin iskanci shi yasa sa al abu hanifa sa al ahmad za ka ga da sullaye a kufa to a daidai lokacin kuma za su ji duk wani bala'i da ka sani a addini da su jahamiyanci da kadiriyanci da masifa da bala'i to daga kufa ya fito daga can ya fito sannan alfasilu salisu fasali na uku a shi'atu zai magana akan in shi'a wa alul baiti radiyallahu anhu da kuma ahlul baiti alaƙar su da su wa fihi a ciki akwai samaniyatu mabahis bincike guda takwas al mabhasul awwal bincike na farko zai tattauna gaduru shi'ati yaudarar da 'yan shi'a suke da shi bi ahalin baiti radiyallahu anhu da ahalin baiti na sha faɗa cikin 'yan kwanakin nan na ce duk musulmin da ka samu in ka samu mutum goma a cikin musulmi duk mutum goma nan ba wanda bai da labarin an kashe jikan annabi amma a cikin duk mutum goma da za ka samu na musulmi idan ka ce su faɗa maka sunan wanda suka kama al'imamu husaina hannu da hannu suka kashe ga duk cikin mutum goma na musulmi kuma wallahi mutum biyu ba za su iya faɗa maka suwa suka kashe al'imamu husaina hannu da hannu ba ta yaya aka yi kisan al'imamu husaini ya shahara amma ta yaya aka yi masu kisan ba su shahara ba ta yaya aka yi kisan ali bin abi talib ya shahara sannan da mai kisan ya shahara galibin duk wanda yake da labarin an kashe sai da ali yana da labarin abdurrahman bin maljam shi ya sai da na ali ta yaya to zai zo almabhasu sani bincike na biyu kutubu shi'ati littattafan yan shi'a tasulu ila al-husaini wacce ta kai zuwa wajen al-imam husaini radiyallahu anhu bayan ya taho makka wato wasiƙun da aka yi ta aika masa ya tafi almabahasu salisu bincike na uku al-husaini yursul muslim bin aqil aiken da yawa muslim bin aqil ce ya tafi kofa almabahasu rabi al-husaini al'imamin imam ya tawajjahu ila kufati kafin muslim bin labari ya zo masa ya ake ciki tashin da ya tafi iraki da kanshi al-mabhas al-khamis bincike na biyar zai magana akan al-gadru bi muslim bin aqil yaudarar da aka yi wa muslim bin aqil shi kanshi al-mabhas al-salis bincike na shida zai yi magana akan nuzulul al-husaini ardi karbala saukar da al-imam husaini a ƙasar karbala da haka za mu ga cewa riwaya kan gede ya tambaya ya ce masu mahadihil ar ne sunan wannan kasan aka ce masa alkarb wal bala ya ce allahumma inni a'udhu bika min alkarb wal bala'i Allah ina neman tsoron ka raba ni daga bakin ciki da bala'i almabahasu sabi bincike na bakwai zai magana akan man qatala al-husayn waye ya kashe al-imam husayn almabahasu samin bincike na takwas zai magana akan man qutila ma al to wa aka kashe tare da al-imam Hussein min ahlul bait radiyallahu anhu daga cikin ahlul bait domin akwai mutane da yawa da aka kashe kafin al-imam Hussein ya mutu muslim bin aqil ya mutu amma baka ji labarin a bakin mutanen nan to an kashe muslim bin aqil sannan akwai tarin mutane da aka kashe a ciki akwai ɗan shi da ga akwai abubakar akwai umar akwai usman ƴaƴan al-imam Hussein akwai abubakar umar usman ya'yan hassan akwai abubakar umar usman ya'yan sayyidina ali kannan shi amma duk wannan ba za ka ji shi a bakin yan shi'a ba ba za ka ji ba sannan alfasulun rabi fasali na hudu zai magana a kan sha'air al-husainiya sha'air ce na abin da ya shafi husainiya ba a taɓa samu ba a cikin alkurun mufaddala yana daga cikin tambayar da babu wani ɗan shi'a da zai amsa maka ita a duniya ka ce masa dan Allah a cikin ahadul baiti tun daga kan Ali bin Abi Talib har zuwa kan Mahadi al muntaza wa ya taba gina Husainiya a cikin su shi da Imam Husainin bai ba Ali bai yi ba Hassan bai yi ba shi ma Husainin bai ba Ali zan al-Abidin ba wanda ya taba gina Husainiya shi yasa zaka ga Husainiya a gurin su tafi masallaci muhimmanci to zai magana المبحث الأول بنتكي نفرق الشعائر الحسينية شعائر الحسينية طقوس حياتي لم تكن على أحد الأئمة بتكسن شيء أداما الأئمة با. المبحث الثاني الشيعة سيتح... سي... سيتحدثون سيتحدثون بدعة المياه da sannu za su farar da bid'a ta kuka wallakmi da mari ko satuhdithuna bid'atin niyaha da sannu za ku farar da bid'a ta mai eh yastahdithuna suna farar da bid'atin niyaha bid'a ta kuka wallat mai da mari المبحث الثالث bincike na uku zai magana akan fatawa kibar ulama shi'a fatawar manya manyan malaman shi'a su tujawwizu al'amala wacce take halatta yin aiki bi bid'atin niyaha da bid'a ta kuka wallat mai da mari wa gairiha da waninta المبحث الرابع بنتكينا هدو زي ما قال كما أكن عدم جواب التطبيق وتحالة من تطبيق التطبيق شيني هو ضرب أعلى الرأس بالسيوف شيء متن يسامو كنسا da takobi ko wuka ya sharba masa ba kuna ganin suna yin haka ba to zai magana akan adamu jawazin tatbi rashin halaccin yin haka mutum ya dauke makami ya datsa makansa wa darbi salasili da duka da sarƙoƙi iza wajaba idan ya wajaba hatta hurmati tashayyush wato keta alfarmashi an ci da fasalin khamis fasali na biyar zai magana a kan ash-sha'air al-husainiyya wannan shi'ar din take abin da ke nuna alamar addinin shi'a da sunan husainiyya muharramatun bi riwayat shi'a shi kan shi haram ne da ruwayan in shi'a muwafaqatan ta dace li ahadis sunnati ga ahadis sunna wa fihi akwai samaniyatu mabahis bincike takwas al-mabahas awwal hurmatin niyaha hatta ba a addinin shi'a abin da yake rubuta a littattafan siya wannan kukan da ake yi haram ne ba ba suna zaman makoki ba sai a ce wa an yi ko bakwai ne ko arba'in ne ko da sunan wa al-imamu husaini sannan al-mabahasu thani hurmatul hadam haramcin mali da ruwayoyinsu المبحث الثالث لبس السواد haram ne sanya baƙaƙen kaya fi ashura a ashura a cikin littafansu ba sannan almabhasul rabi kalimatun ila khatib kalama zuwa khatib almabhasul khamis bincike na biyar annisa'u alaƙar mata wal husainiyat da husainiyat almabhasul salisu malil kadhib waye makaryaci muhammad baqir sadar muhammad baki da sadar am tijjani ko tijjani samawi wani mutum ne asalin sa dan ne yana da awa cewa shi dan tijjaniya ne an gane saboda haka daga baya wai yana kan tafarki na ahalin sunna kamar yadda ya faɗa amma an bincika a tarihin shi ya yi karatu a jami'ar zaitun da ke tunisiya an ji an samu karya ne ba inda ya wannan karatun kuma wai bukari da musulun fa bai san su ba kuma wai yana malami babba sai da suka fara tattaunawa da wani sannan ya je sai bukari da musulun da waye da muwadda ya fara karantawa a mota to shine daga ba sai ya gane cewa tabarkin da yake kai batane shine sai ya rubuta littafin sun mata daiki sannan na shiryu da ka za ga suna wallafa littattafan da turanci ana raba akwai littafin sa hum ahlus sunna akwai littafin sa i'rafil haqqa akwai la akunanna nama as-sadiqin akwai fasalu ahlul dhikr in kuntum la ta'lamun amma usmanul khamis sun yi munazara da shi a tashar mustaqilla da ke ingila wajen halka goma sha biyu suka yi da shi da wannan albalushi ɗan iran wanda daga ƙarshe usmanul khamis ya tona masa asiri ya faffaɗi wasu maganganu a wasu muhadaratu aka zo zaman usman al-khamis yace ka faɗa yace bai faɗa ba kawai sai kule din magana yace ka faɗa abu bi tallabi kafar sai ya rasa yadda zai yace bai faɗa ba sai yace to bara kunna ma muryar ka kaji ka faɗa ya faɗa to wannan shine tijjani samawi da haka usman al-khamis ya hada littattafansa guda hudu shiha umma al-sunna fas'alu ahla adh-dhikr la akulanna ma as-sadiqin thumma taitu ya mai raddi a littafi da ya sa masa suna kashfu jani an muhammad tijani samawi in ka karanta littafin kana karanta littafin za ka fahimci cewa daga siyar da malam usman al-khamis zai faɗa kasur kuma sun tsekin tsekin jahili ne da gaskiya ne malam usman al-khamis mun haɗu da shi akwai amma Allah bai kaddara mun yi doguwar tattaunawa da shi ba amma har yanzu akwai malaman mu da muke da alaka da su bayan mun dawo da izinin Allah ta hannunsu zan nemi yadda zan samu ittisali da shi da izinin Allah sannan al-mabhath samir bincike na takwas ash-shi'atu wa inkaruhum sawm ashura dan shi'a wa inkaruhum sawm ashura da inkarin da suke ga azumin ashura ba ana yi ba inkarin da suke shin wannan azumin har littattafan su ya tabbata ko bai tabbata ba sannan al Salisu zai sadisu zai magana sawabu ziyaratul husayn ladar ziyarar al'imamu sai za ka ji ruwaya wacce ta fi karfin hankalinka a ce maka wanda ya je ya kai ziyara kabarin Hussein daidai yake da wanda ya je ya kai ziyara daidai yake da wanda ya ziyarci Allah a saman al'arshi wa bid'atin gina da kuma haramcin gini alal qubur akan kaburbura wa fihi mabhathani a ciki akwai bincike guda biyu al mabhath al awwal ثواب زيارة الحسين radiyallahu anhu ladan لا دنكوا الإمام حسين ziyara. almabahasu sani bincike na biyu bida asul bina bida'ar gini alal kubura akan kabarbara alkhatima sannan zai cika allah ka samu cika da imani wata ta dan manu wato ta kunsa almustalkasu abinda aka yi talkisi aka yi somarizing wato sakamako min hadal bahas na wannan binciken malam ya ce wa kada alzamtu fi hadal bahasi na lizamta kaina a cikin wannan binciken bi munaqashati shi'a da tattaunawa da yan shi'a bi ruwayatihim da ruwayoyinsu almudawwana wacce aka rubuta fi masadirihim a cikin asalin littattafansu almutaqaddima litattafansu da suka gabata wal mutaakhira da litattafan malaman su na baya almu'tabara wanda ake lura da su wallati ya atamiduna alaiha littattafan da su yan shi'a ke dogara a kanta wa yatadawaluna sannan suke wato kai komo a kanta fiha a cikin tabainahum tsakaninsu fi fusuli hadal bahasi a cikin fasallan waɗannan binciken da biye ya ce ma adal fasalal awwal banda fasali na farko allabi bayyantu fihi wanda ne bayani a cikinsa mawqifa ahli sunnati min ahli baiti matsayin ahli sunna a wajen ahli baiti yace to in ba wannan babin ba da zan faɗi matsayin ahalin sunna ahalin baita a wajen ya ce to nan ne kaɗai na koma cikin littattafan sunna na ɗigo, kuma wallahi za ku ga ba sa iya tabbatar da falalan ahalin baita sai sun koma cikin littattafan sunna dukkan littattafan sunna duka wanda ka ɗauka bukari za ka ga su ya buɗe kitab na manaƙi sai ya kawo falalan fatima falalan ali falalan asan falalan hussein sai ka sa muslim haka turmizi haka nisa'i haka ibnu majah haka abu da sai ka samu haka zaka gani littattafan nan sai ya ce wa man qatal husayn da wanda ya kashe husayn wa hasharan Allah Allah ka tayar da mu ma'ahu tare da shi malam yace as'alullah al-ali al-qadir ina roƙon Allah madaukaki da iko an yaj'ala hadha al-bahsa ya sanya wannan bincike khalisan tsantsa liwajhil karim dan ganin fuskar Allah gobe alkiyama ne yau ma malayin fa'umalun ranar da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba illa man a tallaha bi kalbin salim sai wanda ya je ma Allah subhanahu wa ta'ala da zuciya salimu Allah ka sa mu je da zuciya salimu to sai alfasul al-awwal ahlus sunnati wa ahlul bait radiyallahu anhu alaqar ahlus sunna da ahlul bait al-mabhath al-awwal manzilatu ahlul bait inda ahlus sunnati wal jama'a me matsayin ahalul baiti a wajen mu mu ahalul sunnati wal jama'a tunda za ka ga yadda da ka kai ga kaunan ahalul baiti kullum abin da suke ce maka nasibi me ma'anan nasibi wanda ya kafa adawa da gaba da mutanen gidan annabi yanzu tun kafin wannan muguwar aƙidar ta bayyana a ƙasar nan an gane za ka samu cewa ake haifai 'ya'ya a sa hassan a sa husaini sau da ƙaunar da ake wa mutanen gidan annabi mace idan aka haifan mata yan biyu sai ta shiga gida kawai sai ta ce yan biyu na gaishe ku sai a ɗauko kuɗi a tara mata saboda ƙaunar da ake wa mutanen gidan annabi idan mutum yana so an haifi mace namiji ya sa ali idan ba a samu ali ba sai ya samu macen aliya a wancan zamanin kun ba taɓa samu ba sai sa aliya a makofin ali in ka ji binta ita cewa ta rasulu idan baban ka ya malaiti ya biyo ka zai kure ma gudu in kace burki ka ce baba dan binta rasulun nan yi hakuri sai ya daga ma kafa saboda ƙaunar da ake a mutanen gidan annabi amma duk sun sun ce a wai duk ba san darajar ahalin baiti ba kuma bai wa a girmama ahalin baiti sai an zagi abubakar da umar da usman sannan za a girmama ahalin baiti to ne yake cewa la shakka li ahalin la shakka anna li nabi sallallahu alaihi wa wa sallama ko ko babu lallai mutanen gidan annabi suna da manzilatar rafi'a matsayi madaukaki wa darajatan aliya da daraja madaukakiya min al-ihtirami na mutuntawa wata kalida da girmama. inda ahli sunnati wal jama'a a wajen ahli sunnati wal jama'a haisu ta yadda ya huquqa alal baiti yayin da su ahlus sunna suke kulawa suke kiyaye haƙƙin ahlul baiti allati shar'a Allahu lahum wata Allah ne ya shar'anta ta gare mu wa yuhibbuna muna san ahlul baiti wa yatawallawnahum muna jibinta su wa yahfazuna fihim muna kiyayewa a cikin su wasiyata rasulillahi wasiyar annabi muhammad allati qala anha wacce annabi allati qalaha wacce annabi ya faɗe ta yau magadir ku la ce yace udhakkirukum Allah ina hada ku da Allah fi ahli baiti a cikin mutanen gidana wannan madiba gashi nan sahihu muslim bi sharh an-nawawi kitab fada'il as-sahaba babu fada'il ali radiyallahu anhu al-imam muslim babi ya bude akan falalar sayyidina ali idan haka wannan hadisin da annabi yace udhakkirukum Allah fi ahli baiti za ku ga cewa kafin nan sai da ya faɗo wasiya akan qur'ani sannan ya ce udakkirukum Allah fi alibaiti da haka wasiya akan littafin Allah ita ce babba wasiya akan kan baiti ita ce karama duk wanda ya kiyaye wasiyar annabi babba shi shi zai iya kiyaye karama duk wanda ya babba ta tozarta a wajen shi karaman masu ita tozarta to sai ka ɗauko kai kiyasi yanzu a duniya tsakaninka da Allah tsakanin in shiya da ahalus sunna suwa suka fi damuwa da qur'ani da littafin Allah wajen haddace shi da iya karatun shi da komai da komai sai kai muqarana to duk wanda ya kiyaye wasiyar annabi wajen kula da qur'ani wajen iya karatun shi da haddace shi shi zai kula da wasiyar annabi akan mutanen gidan shi wannan qur'ani ya tozarta a hannun shi haka ma iyalan gidan annabi sai sun tozarta a hannun shi wannan shine to shi yasa yace fahum su baiti su sune as'adun nasi ko su ahalul sunna ne mafi arzikin mutane bil aqd bi hadhihi wasiya da riko da wannan wasiya ta annabi sannan wa tatbiquha ko da kuma wa tatbiqiha da kuma dabbaka wasiyar fa yatabarrauna ma ahalul sunna muna barranta mai tabiqi shi'a daga hanyar yan shi'a allazina galau wanda suka wuce gona da iri fi ba da ahlul bait a cikin sashin wasu ahlul bait buluwan mufridan wuce gona da iri wanda yake ya wuce hankali tunda algulu wuce gona da iri mufridan wanda ya wuce gona da iri yanzu ba kuna kallo wannan na zare ba ya fito yake cewa ali sai da na Allah ya kara masa yadda ya ce duk duniya babu wani mutum da ya fi kowa daraja a wajen Allah in ba Muhammadu Rasulullahi ba ya da musa haka ya faɗa ba ma annabi musa da nuhu da isa da ibrahim ba su kai ali daraja ba wannan fa ce a da larabci ne ai baka jin larabci baka gane ba tunda kai da kinki ne ka ki zuwa makaranta baka zama benci sai na teburin namun ungoku ko na shayi to ka je da hausa ya faɗa ya ne ya ba su kai shi daraja ba kuma yace ce haka Allah ya tsara amma ba zai faɗi inda Allah ya tsara haka Qur'ani ba kuma wannan kada ya baka mamaki bidati yana nan mun da su akan cewa lallai Sa'ali bin Abi Talib Allah ya tsara musu yadda sun fi annabawa daraja akwai wanda muka yi da shi da cewa ba ma wai maganan Abu Talib da ake maganan ya mutu ba musulmi ba ba maganan wai sahabi ake ba a'a shi kanshi Abu Talib din annabi yana nan to shine yake tawamin wa tariqin nawasibi mun barranta daga hanyar nawafi allazina yu'thunahu wanda suke cutar da mutanen gidan annabi wa bigdunahum kuma suna kiyama suna kin su fa hal sunnati muttafiquna ala wujubi mahabbati ahli baiti hal sunnah duka sun haɗu cewa wajibi ne ƙaunar mutanen gidan manzon Allah da haka har abada ba za ka taɓa samu a littattafan mu ba zagin ɗaya daga cikin wanda yake da alaƙa da gidan annabi ba za ka taɓa samu ba sai ya ce wata harimi iza'in da kuma haramcin cutar da su kawul isa'atu ilahin ko munanawa zuwa gare su bi kaulin aw fi'lin ta hanyar magana ko aiki wa kutuba ahli sunnati walillahi alhamdu wal minna wato littattafan ahli sunna a cike take yace godiya ta tabbata ga Allah kuma baiwa na gare shi mali'atun a cike take wa zafiratun sannan tana da yalwa bi zikri manaqib ahlul baiti da ambatan daladodin ahlul baiti misal kutub hadisi kamar misalin littattafan hadisi wa taradim da littattafan taradim irin su littattafan mizanul eh, itidal mizanul itidal na al-imam zahabi irin su tarikul islam nashi irin su sai ba alamin nubala duk za ka samu kowanne idan aka zo tarjamarsa tarihi ake masa mai kyau sai ya ce wa gairi hada wani sai ya ce wasu aktasiru da sannu zan takaito ala zikir ba a da fada'il amirul mu'minin ali da sannu zan takaita maka a kan falalar ali bin abi talib sannan wa auladihi da 'ya'yansa wa ahfadihi da jikokinsa radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya ƙara musu yadda allazina yadda shi'atu wanda in shi'a suke da awar al-ismata fihim cewa wai ma ma'asume ne ba sa kuskure kuma abin da zai baka mamaki ayar da suka kafa hujja da ita ba ita ce ayar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahal al-bayti wa tahirakum to da wannan sai suka ce ahal al-bayti ma'asume ne suka ce matan annabi ba sa ciki sannan sai suka ɗauko wanda sanda aya ta sauka bai ma zo duniya ba suka saka shi ciki an gani suka ce matan annabi ba sa ciki saboda mata ne amma kuma na na fatima tana ciki tare da mace ce sannan a nan wayan ayar abu uku Allah ya faɗa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rizqisa ya tafiyar da datti akan ku ɗaya kenan ku wa yutahhirakum min ya tsarkake ku wa inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul bayt tafiyar da datti wa yutahhirakum tsira abu bi amma da yazo magana kan sahabbai fa abu guda biyar Allah ya faɗa idu shi kuma nuasa lokacin da Allah ya saukar da gingidi yana rufe ku a wajen yaki amanatan min saboda aminci daga wajen shi ka san ko ana yaki ka ga mutum yana bacci kasan ta lafa mai kuwa ne ɗaya na biyu wa yunazzilu alaikum min as-sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama li tahhirakum bi ana akwai tahhir ana akwai tahhir amma a waccan ayar ta cikin suratul azab babu maganan amni su kuma nan da ana maganan sahabbai akwai idan yuga shi kuma nu'asa amanatan min wa yunazzilu alaikum min as-sama'i ma'an li tahhirakum bi wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytan akwai a can akwai a nan ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام daure zuciyarku akan addini tabbatar da dagalayenku abu guda biyar amma tare da haka Allah da ya faɗa abu biyar anan akan sahabbai sai suka ce su yi ridda bayan annabi ya bar duniya wanda suka rage addini ba su wuce mutum tara ba awa ala ra'asin wajen waɗanda suka zama kafare abubakar umar usman na na isha na nafsa duk suna ciki amma can sai suka ce ma asume ne to waye umuna suna faɗa cewa anna ahli sunnati yakrahunahum suna kin su wayan suguna lahum ada suna kafa kiyayya akan su da mu ba ma kafa kiyayya da su na ka ana nuna mun lokaci yayi zai fara na farko zai faɗi falalar aminul mu'minin ali bin abi talib ba mu sani ba watakila ko bukata in ta kai mai takaitacciyar tarjaman ali bin abi talib din idan mun zo sai mu ci gaba ko Allah ta'ala ya mu dace da haka wannan shine darasi na daya a cikin wannan littafi da izinin Allah wanda duk yake so Ko akwai wasu masu kuɗi wanda sakon ma zai kai musu za su iya bugawa don a raba ma al'umma insha Allah za mu yi kokarin littafin ya shiga hannun mutane littafi ne da mai shi yace huququt taba ghairu mahfuz kowa yana da ikon ya buga littafin intisharin saboda muhimmancin sa Allah ta'ala kun ga yanzu irin wannan karatun da za mu samu kamar wasu adadi na mutane za mu yi tunani malam usman a ce misali ana saka karatun nan a nagarta rediyo a ce ko duk juma'a to abu ne da zai amfani mutane musamman mutanen da ke ƙauyuka kuma wannan dama yana daga cikin abin da ita wannan mu'assasa ta ashabatul kiram ta sa wajen karantarwa akan abin da ya shafi inda ba za a iya zuwa a da'awa ba kaso ɗari na mutanen ƙauye tamanin da wani abu a cikin suna saurara rediyo yan birni ne ba ruwansa da rediyo tunda kowa yanzu akwai waya a hannun shi akwai salula yana danne danne Allah ta'ala ya shirye da mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh